Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 29 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan rantsuwar kama aiki sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce zai dora kan manufofi da tsare-tsaren gwamnatin jagoran jam'iyyar NNPP Rabu'u Musa Kwankwaso kuma zai sauke biyan haraji akan ƙananan 'yan kasuwa da masu ƙananan sana'o'in hannu wani batu da ya ja hankalin masu sharhi kan harkokin yau da kullum. wannan abu ne mai kyau sai dai kawai da maimakon a ce ba za su bada haraji ba sai dai a ce a inganta sana'a su su a rage wani abu kaɗan da za su iya biya daga cikin irin gudunmuwar da za su bayar na harajin gwamnati domin shi kansa harajin da za su iya biya ai wani abu ne da zai nuna cewa su ma sun san suna tare da gwamnatin. Kamrade Hayya Shu'aibu Ungwaggo kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. A jihar Kaduna kuwa sabon gwamnan jihar Malam Obasani ya ce babban hanyar da zai bi don magance matsalar tsaro ita ce samar da 'yan sandan jiha. To sai dai kuma masana harkokin tsaro irin su manjo ya hayya shinko mai ritaya na cewa magana tsaro a Najeriya ta fi karfin 'yan sanda. maganan state police ni ina gani bai da nasaba da kawo sauki akan al'amura na tsaro irin dai waɗanda suka addabi jama'a a ƙasar nan duba da cewa ko su waɗannan police na federal government ba su da ƙarfi isasshe da za su iya tunkaran irin waɗannan 'yan bindiga da ake fama da su Idan muka leƙa jihar Legas za ku ji yadda aka gudanar da bikin rantsar da sabon gwamnan jihar da kuma fatan mazauna jihar ga sabuwar gwamnatin. A yau za mu buɗe layukan wayarmu don ku kira ku bayyana ra'ayoyinku game da jawabin da shugaban Najeriya ya yi a yau bayan da aka rantsar da shi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. a yau litinin jami'an ukraine sun ce rasha ta kai hare-hare ta sama yau da rana a kan birnin kiev bayan lugudan wuta da ta yi a cikin dare biyu a birnin kiev din da safiyar yau sojojin ukraine sun ce sun ga guzan makamai masu linzami da suka fado a wasu sassan birnin wasu kuma sun fadi a kan hanyar mota yayin da wasu kuma suka cinna wuta a kan rufin gine-gine akalla wata farin hula ɗaya ta jikata ukraine ta ce ta kakabo makamai masu linzabi goma sha ɗaya da rasha ta harba a kan kiev sai dai magajin garin birnin vitali kalitko ya faɗa a telegram cewa an samu wata fashewa a tsakiyar birnin kanin ya gargaɗi mazauna birnin da su zauna a matsugunansu jim kaɗan bayan rantsuwar kama aiki sabon shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ce batun tsaro shine babban abin da zai fi mai da hankali a kai ganin cewa ba wani ci gaba mai ma'ana da za a samu a cikin rudani da tashin hankali da yake bayani akan yadda zai tunkari matsalan a wannan rahoto da wato hassan mai da kai na aiko mana shugaban cewa ke our security and its architecture ya ce don tunkarar wannan kalubale ga dangadan za a farfado tare kuma da sake tsarin salon samar da tsaron ta yadda kuma za a kula sosai da jami'an tsaron ba kuma wata hanyar kara yawansu kadai ba amma ta fannonin horar da su a zamanance ingantattun makamai da kuma kula da walwalarsu. kuma galibin waɗanda muka ji ta bakin su a wurin bikin rantsar da shugaban ƙasan batun dai na sha nan tsaro shine abin da suka fi kokawa Muhammad Lawan Allah ba mu zaman lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali a Najeriya Abdullahi nike to me kake so ka ga cewar shugaba Tinubu ya fara da shi a mulkin sa abin da muke so ba shugaba Tinubu ya fara da shi a Najeriya ya gyara mana ƙasa ya tsayar da tsaro a ƙasa sannan ƙasa ta zauna lafiya ya taimaka ma ƙasa najeriya ta zauna lafiya allah ya ba mu ci gaba a najeriya allah kuma ya ba mu zauna da mu lafiya ƙasar najeriya kai kuma yana suna ka alaikum salam faruku alhamdulillah mun gode ba mu da abun cewa sai dai godiya ga allah misali ta yana zaka so ka ga an ce shugaba tuni ya fara wannan mulkin nashi eh, gaskiya akwai wurare da dama yanzu dai abin jira a gani shine yadda shugaba tinubu zai tunkari wannan batu na tsaro da ke addabar kusan dukkanin 'yan najeriya a kusan dukkan sassa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gaida hassan mai na kaina a yau litinin wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda biyu sun yi kashedi kan karuwar buƙatar gaggawa ta abinci har da yunwa a ƙasar sudan sakamakon barkewar yaƙi da aka samu da wasu ƙasashe da suka hada da haiti da burkina faso da kuma mali wanda su kuma takaita zirga-zirgar jama'a da kayayyaki ya janyo haka wasu kasashe hudu kuma da ke kan hadari su ne afghanistan nigeria somalia da kuma yamal inda alamomi ke nuna daman can suna fuskantar yunwa ko kuma ana an yi hasashen za su iya fuskantar haka su kuma suna gab da fadawa cikin wani mummunan yanayi rahoton haɗin gwiwar hukumar abinci da hukumar abinci da noma na majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da cewa ya kamata a ɗau matakan gaggawa na ceto rayuka da ayyuka bancin ƙasashe taran ma an gano wasu ƙasashe guda 22 a cikin wannan rahoto da aka ga su kuma suke kan haɗarin fuskantar ƙarancin abinci. A gaida Baba Yakubu Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a fannin rahotanninmu da farko za mu fara da batun rantsar da sabbin gwamnoni a Najeriya. Bayan rantsuwar kama aiki sabon gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ce zai farfado ya kuma dora kan manufofi tsare-tsare da ayyukan gwamnatin jagoran jam'iyyar NNPP Rabi'u Musa Kwankwaso. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da magoya bayan gwamnan ke cewa suna cike da farin ciki. Daga Kano ga rahoton da Muhammad Ibrahim Kwarya aiko mana. Dambun magoya baya da sauran al'umma ne suka yi dindazo a filin wasa na sani abacha da ke kofar mata a birnin Kano domin shaida bikin rantsuwar sabon gwamnan nasu sadiya dauda na cikin 'yan kwankwasiya a kano da suka halarci wannan biki ranan na wallahi kama arfa kama mu arfa mu ka san mu makafi ne ba ma ganin kowa ba da tarabiu musa kwankwaso ba auren zawarawa da samar da fitilun kan titi ta hanyar injinan lantarki masu amfani da man gas ɗaukar nauyin matasa su yi karatu a ƙasashen ƙetare ci gaba da aikin tagwayen tituna a shalkwatocin ƙananan hukumomi da baiwa mata da matasa jari na daga cikin ayyuka da tsare-tsaren gwamnatin rabiu musa kwankwaso a kano kuma su ne sabon gwamnan na kano ya ce zai ɗora a kansu da dai masana suka fara tsokaci dangane da jawabin sabon gwamnan na kano matasa su suka yi uwa suka yi makarbiya wajen kawo wannan gwamnati kuma mafi akasarin ma matasan da suka zaba su suna ganin kamar kwankwaso suka sake zaba da haka daman zai yi wuya a ce shi a ga ya fito ya kaucewa abin da gwamnatin kwankwason ta yi Farfesa Kamil Sani fage kenan na Jami'ar Bayar Kano. Kazalika jawabin na sabon gwamnan na Kano ya kunshi sauke biyan haraji a kan ƙananan 'yan kasuwa da masu ƙananan sana'o'in hannu waɗanda jarin su bai wuce naira dubu talatin ba. ya Yahaya Shu'aibu Ungogo mai sharhi ne akan harkokin sana'o'in hannu da al'amuran yau da kullum. Wannan abu ne mai kyau sai dai kawai da maimakon a ce ba za su bada haraji ba sai dai a ce a inganta sana'a su in su a rage wani abu kaɗan da za su iya biya daga cikin irin gudunmuwar da za su bayar na harajin gwamnati domin shi kansa harajin da za su iya biya ai wani abu ne da zai nuna cewar su ma sun san suna tare da gwamnatin kuma gwamnati ta san da su kuma su ma za su ji a su cewa suna taimakawa da wani abu ko da kaka wajen taimakon gina ƙasa don haka ina ganin wannan da ya kamata a saki tunani a kansa sannan abu na biyu shine kamar yadda ce zai binciki watan shi gwamnatin baya a kan bashin da ta ciyo na naira biliyan 241 wannan kuma hakika abu ne mai kyau ya kamata a san inda aka sa kuɗin domin kuɗi ne da aka ciwo al'ummar jihar kano su wannan wani muhimmin al'amari ne. sai dai a cewar farfesa kamil sani fage ga alamu akwai babban kalubale a gaban sabon gwamnan na kano abba gaskiya zai samu babban kalubale na farko dai kaga ga bashi sannan na biyu ga tattalin arzikin ya karye na Najeriya ya yi rugurgu da haka kaga kuɗin na ma na tarayya ne babu da za a samu. Sannan uwa uba ga shi ba zai iya da kyar zai iya irin jajircewa irin siyasar gaba gaɗiɗin nan kamar ta mai gidansa ba da haka kaga wannan zai zame musu kalubale ne a yayin bikin rantsar da sabon gwamnan na kano abubuwa marasa daɗi sun wakana a filin taron inda wasu ɓata gari suka ringa jifan tawagar sarkin kano alhaji aminu ado bayero da ɗan uwansa mai martaba sarkin bici alhaji nasir ado bayero mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari a jihar kaduna ma sabon gwamnan jihar malam obasani ya sha rantsuwar kama aiki A jawabinsa bayan rantsuwar ya ce babban hanyar da zai bi don magance matsalar tsaro ita ce samar da 'yan sandan jiha ta hanyar haɗa kai da 'yan majalisar ƙasa. To sai dai wasu masana na ganin ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta ta fuskar tsaro yanzu ya fi karfin 'yan sanda. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton. sabon gwamnan jihar kaduna sanata malam ubasani wanda yanzu aka dan majalisar dattijan tare nigeria ne ya ce maganar magance matsalar tsaro na bukatar sabon sauyi a wannan zamani ya ce jihar kaduna ta sha fama da zub da jini da kuma barnata dukiyoyin al'umma na babu gaira babu dalili saboda haka wannan sabuwar gwamnati za ta mai da hankali ne wajen bin dukkanin hanyoyi da ɗaukan matakan da ba su saba wa dokokin Najeriya ba domin ganin an magance matsalar tsaro ciki kuwa har da amfani da kimiyyar zamani. da jawo shugabannin addini da sarakuna da sauran dattawa domin tattara bayanan sirrin da za su taimaka wajen samar da zaman lafiya tsakanin al'ummar wannan jiha. The prevailing security situation in the country demands for a significant shift in the current structure. Gwamna Obasani ya ce hauhawar matsalar tsaro a Najeriya na bukatar sauyi kan yadda ƙasar ke gudana yanzu. A saboda haka ya ce zan haɗa kai ne da sauran gwamnoni da 'yan majalisun tarayya da na jiha domin tabbatar da rundunar 'yan sanda ta jiha. domin dama ina kan gaba-gaba cikin 'yan masun tarayyar Najeriya da ke son ganin an kafa rindunar 'yan sanda ta jiha. Na yi imani kafa rindunar 'yan sanda ta jiha shine maganin kalubalen tsaron da ya ci ya cinyewa. I strongly believe that state police is the financial for our perennial security challenges. Maganar kafa rundunar 'yan sandan jiha dai ta daɗe tana yawo a bakunan 'yan siyasar Najeriya. sai dai kuma masana harkokin tsaro irin su manjo yashin kwamitaya na ganin matsalar tsaro a nigeria ta fi karfin 'yan sanda maganar state police ni ina gani bai da nasaba da kawo sauki akan al'amura na tsaro irin dai waɗanda suka addabi jama'a a ƙasar nan duba da cewa ko su waɗannan police na federal government ba su da karfi isasshe da za su iya tunkaran irin waɗannan 'yan bindiga da ake fama da su a arewacin najeriya da kuma musamman jihar kaduna ita da muke magana akai dan bindigan da yana da bindigar da ake cewa mai shingon brownie mai shingon wanda har jirgin sama tana kakkaɓewa dan bindigan da ya je yana ɗauko bama bamai yana amfani da su yau state police su za su tabbatar da tsaro ne ta bangaren abin da ya shafi zaman lafiya na zamantakewan jama'a ƙananan laifuffuka da ko manyan laifuffuka wanda tsanani shine fashi da makami amma abin da ya shafi irin wannan yan bindiga ya wuce maganan yan sandan jiha ya wuce ma yan sandan kasa magana ce ta tabbatar da tsaro abin da ya shafi sojoji ko na sama ko na kasa ko kuma kaman waɗanda dai suke taimaka musu su samu musu da bayanai su je su yi wannan aiki. Wani abu da ya ɗauki hankali cikin jawabin tsohon gwamna Malam Nasiru Amir Fa'idai shi ne wasu sakonni da ya ce ya ajiye a ofishin sabon gwamnan jihar Kaduna. Kuma ciki har da shawarar da ya ce Sayidina Aliyu bin Abi Talib ya baiwa shugabanni. To kowace shawara ce wannan? Gwani Suleiman Idris Mai Zube shine shugaban malaman makarantun tsangayu a jihar Kaduna. Na farko shine yin adalci a tsakanin al'umman da yake shugabanta. Abu na biyu shugaba ya zama mai amana. Abu na uku shugaba ya zama mai yafiya a tsakanin al'umman da Allah ya dora mai shugabanci. Abu na hudu shugaba ya zamto mai tsayawa tsayin daka akan abin da ya shafi shugabancin shi abu na hudu ya zamto mai shawara da al'umman da yake shugabanta musamman waɗanda yake makusantan shi har aka tashi taron rantsar da sabuwar gwamnatin jihar kaduna dai shugaban majalisar dokokin jihar kaduna honorable yusuf ibrahim zailani bai shigo gurin taron ba abin da wasu manazarta siyasa ke alakantawa da yadda ruwa ya tsami tsakanin shugaban majalisar da kuma gwamnati mai ci da ma mai shigowa duk ko dai cewa dukkanin su suna jam'iyya ne guda isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara to yanzu kuma za mu leƙa jihar Legas a kudu maso yammacin najeriya kamar yadda aka gudanar da bikin rantsuwar kama aikin shugaban ƙasa da gwamnonin sauran jihohin ƙasar. Shi ma gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo Olu da mataimakinsa sun sha rantsuwar kama aikin wa'adi na biyu. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da wannan rahoton. I, Babajide Oluchola Sanwo-Olu, do solemnly swear that as the governor of Lagos State, I will discharge my duties faithfully and in accordance with the Constitution of the Federal Republic of Nigeria and the law. Gwamnan jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu kenan ke shan rantsuwan kama aiki karo na biyu a yau din nan a birnin Lagos. Shi da wannan rantsuwa na kama aiki na Babajide Sanwo-Olu da kuma mataimakinsa Dr. Obafemi Hamza. An da shi ne cikin ruwa kamar da bakin kwarya da aka tafka a birnin na Lagos. Don haka ne ma jama'a da dama ba su samu samu sukunin halartar wannan rantsuwa ba kamar da aka gani a babban filin taro na ƙasa da ƙasa na tafawa balewa da ke tsakiyar birnin na Legas a jawabinsa bayan shan rantsuwan da gwamna Babajide Sanwo-Olu ya sha alwashin ci gaba da gudanar da ayyukan ci gaban jihar Legas da suka hada da samar da tsaro inganta ilimi da harkar lafiya da kuma hanyoyi don haka gwamnan ya yi kira ga al'ummar jihar Legas da su taimaka da ba da goyon baya wajen samun samun nasara na gwamnatinsa a karo na biyu gwamna babajide sanwo-olu ya kasance daya daga cikin gwamnoni uku a yankin kudu maso yammacin najeriya da suka rantse a yau domin gudanar da mulki karo na biyu bayan jihar oyo da jihar ogun kamar da aka sani dai shi ma sabon shugaban najeriya asuwaju bola ahmed tinubu da ya sha kama rantsuwar aiki a birnin abuja a yau dan asalin jihar lagos ne don haka na ji ta bakin wasu mazauna birnin lagos game da wayannan bukukuwa da aka gudanar na gwamna da sanwa Olu da kuma Aswaju Bola Ahmed Tinubu a matsayin sabon shugaban Najeriya. Sunana Alhaji Garba Abdullahi wazirin hausa Hausawan jihar a wanda ke saba yamma. Alhamdulillah da Allah ya kama wannan rana mai dimmin tarihi wanda aka zaɓi shugaban ƙasa wanda mu kanmu muke ra'ayi muna so. Ahmed Baula Tinubu. So don haka wannan rana mai tarihi shi daga gare mu musamman hausa yan arewa saboda abin tarihi domin mu arewa mun yi tunumbu kuma muna son tunumbu ubangiji abin da zamu ce Allah ya bashi ikon rike amana da ainihin imani sunana abubakar sada baban gidan mani shugaban matasa na sabeba chairman na apc na sabeba arewa community a mun kasance masu farin ciki da wannan rana kuma mun dade muna da kwanta ubangiji allah haɗa mu da masoyin mu ya tabbata shugaban kasa bola ahmed tinubu mun kasance muna mashi kyakkyawan zato ubangiji allah ka ba shi ikon yi ma kasa adalci ana hussein salisu daga nan garin lagos ina farin ciki da wannan rana da allah ya kawo mu ta rantsar da sabon shugaban kasa da allah ya azurta mu da shi fatan da muke yi allah ya bashi ikon cika alƙawallan da ya ɗauka wasu 'yan najeriya kenan nan ke bayyana ra'ayoyinsu game da bikin shan rantsuwa na gwamnan jihar Legas Babajide Sanwo Olu da kuma shugaban kasa Aswaju Bola Ahmed Tinubu. Fatan 'yan Najeriya dai shine na ganin an fara aiki gadan-gadan domin tabbatar da tsaro farfado da tattalin arziki da samar da aikin yi ga matasa da harkar gona da dai sauransu. Baban Yajibirin Murai Amurka daga Legas. A gaida Babangida Jibril. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci yayi da za mu buɗe layukan wayarmu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da jawabin da sabon shugaban Najeriya ya yi bayan da aka rantsar da shi a yau, musamman akan batun cire tallafin man fetur. Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To da farko za mu fara da birnin zazzau. alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Zaria. Hajiya barka da dare barka da aiki. Barka kadai. To kina tare da Isiya ɗan kishin Najeriya daga hawan kari garin kuma Soba a jihar Kaduna. Yau Malam Isiya muna jan ka. To Allah isa ka da alkhairi da wannan shiri namu mai albarka. Ma dallato menene ra'ayin To gaskiya ra'ayina ina mashi wannan asuwaji bola ahmed tinubu fata alkhairi da wannan kujera da allah ya bashi kuma muna kira ga al'ummar najeriya tsaya a yi mai addu'a allah ubangiji ya kawo ma najeriya shi gaba sannan kuma ga shi shugaban kasa wanda allah ya sa ya sauka to gaskiyan al'amari ba ma fata irin abubuwan da suka faru yadda suke ba su da daɗi faru a wannan gwamnati. to mun gode malam isiya daga zaria yanzu kuma bari mu je yobe. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Yobe. Ba alaikum salam ina tare da mutana ne kuwa da su da fasuru. To muna jan ka. To alhamdulillah gaskiya shugaban kasa ba shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu gaskiya muna masa fatan alkhairi gaskiya abubuwan da ya isa gaba ubangiji Allah ya bashi ikon yi kuma maganan ya yi maganan cire tallafi gaskiya mm. wanda ya kamata a ce an cire domin idan alkari ne da al'umma talaka ya kamata ya cire din magani tun da agwara tun da shekaru nawa suke so a ce a cire zafi a ce an ce hanawa mm. saboda shi kuma daga cewa ya haɗu Allah da yake da to Allah ya sa shi ne mafi alkhairi shi kuma shugaban kasa Muhammadu Buhari ba da za mu ce illa mu ce Allah saka masa alkhairi ya kammala mulkin sa shekara takwas ya gama mu al'umma ga musa gabar gaskiya ba mu da illa mu ce mu wasa fatan alkhairi kuma kuma koma gidan namun lafiya to mun gode yanzu kuma bari mu je jamhuriyar Nijar Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Mala Alina daga dogon duta cikin jamhuriyar Nijar. To muna jan ka. wannan sabon shugaban kasa Ebola Tula. Lalle Allah ya taimake shi ya yankin kasar Najeriya to abinda an nuna ra'ayina. Na'am. Ki hanyar da Buhari ta yi duk inda ba a da aji tsora nan da gwamnatin jihohi kuma da an ka ɗauka an kasa ta bi su suka wasu aiki tsakanin da Allah shi na muku so gare su kuma shi kiyaye da lahiya yan ƙasa na na cikin Najeriya da wajen kusa harkar tsaro kusan Najeriya ta da harkar tsaro. ina so kuma da kiwon lafiya da wajen makarantun da kuma sabon shugaba ina kira gare ka da Allah don Allah da kai tsakanin da Allah na gode mu da Amerika ni na umma mala ali da mutum a cikin wurin Nijar to mallam umma mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Abuja Salamu alaikum da muke magana daga Abuja. Malami daga Abuja ko kana tare da mu? ban sani ba ko kana jin mu ba ma jin ka kama sauraro har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc um, yau muna eh. son mu ji ra'ayoyinku ne akan jawabin da shugaban najeriya sabon shugaban najeriya ya yi inda ya taɓo batun cire tallafin man fetur mun sake samun wani kiran daga jamhuriyar nijar daga jihar neja Hello? Hello da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna magana da Benjamin Wai daji daga Rijo jihar Neja. To muna jan ka Benjamin. A ina taya shi sabon shugaban kasa murna Ubangiji Allah ya bashi jin tsoronsa da zai rike talaka cikin amana. Hmm. To me eh, za ka ce game da Benjamin mm. me za ka ce game da jawabin da ya yi yau ya taɓo batutuwa da dama na ƙarfafa tattalin arzikin Najeriya ciki har da cire tallafin man fetur. Ya kake kallon wannan? Ina fata dai Ubangiji Allah ya bashi tunanin da zai yi ma kasa alheri. Hmm. Eh shi ne addu'a na zuwa gare shi. Madalla. To mun gode eh, malam Benjamin yanzu kuma bari mu je Sokoto. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Sokoto. Kuna magana da Ladan Musa Kiri, Lada da masallacin Juma'a na Kiri. To muna jan ka. Na'am muna jan ka. To ina ba sabon shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu fata alheri. Wani Allah ya ba shi ikon ɗauka, wani Allah ya ba shi ikon sanke na wanda ya ɗauka na alƙawari, wani Allah ya taya shi riko Ubangiji Allah ya ba mu zama lafiya a ƙasar mu Najeriya. To madalla malam ladan daga Sokoto yanzu kuma bari mu je Kano. Tuna na Isa dan malam Arma hukumar tudun wada jihar Kano Najeriya. To malam Isa muna jan ka. Eh, farko ina taya baba buhari murna da ya karfi najeriya kuma ya ba da ita a matsayin shugaba ubangiji Allah ya taya masa rayuwarsa shi kuma Bola Tinubu Ahmad da ya kawo Allah ya masa jagora danganin da tallafin mai da izini to gaskiya kamata Allah ya bashi hikimar kulawa da mu talakawa saboda matsalar mota hawa da kudin mota ko da masu da kada su ya karu inda za su samu subsidy na transportation da makamantansu. To mun gode Malam Isa daga Kano yanzu kuma bari mu je Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Hajiya Maryam Dauda barka da dare sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kadunan Najeriya. Mara ne Alhaji Musan Garo me ra'ayin? To <laughs> alhamdulillah to babu shakka an yi zaɓe kuma wannan gwamnati ta zo ta wuce shekara takwas. To wannan gwamnati da shugaban ƙasa sabo Alhaji Bola Ahmed Tinubu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ya zama alkhairi ga 'yan Najeriya. kuma abin da muke fata Allah subhanahu ta'ala ya sa shi Bola Ahmed Tinubu ya tsaya duba talakawan da suka zaɓe shi a Najeriya isan abin da ya kamata domin wannan karan mun tallata Buhari mun zo mun ji kunya kuma ba abin da muka zato shi aka samu ba to amma shi ma ba mu Buhari mu ne ba fatan alkhairi Allah ya sa ya koma da wura lafiya ci gaban zaman ci lafiya kuma shi wannan shugabanni namu Allah ya sa mun zaɓi alkhairi Alhaji Musa Garo da fatan za ku tashi lafiya na gode. To mu ma mun gode Alhaji musa Garo to masu sauraro lokaci ya yi halin nasa a saboda haka za mu dasa aya a nan sai kuma wani karan a nan gaba za mu sake ji daga gare ku. Mun gode. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a nan agogonmu na cewa karfe 4 da minti 57 yanzu kuma ga labarai a takaice. a yau litinin jami'an ukraine sun ce rasha ta kai hare-hare ta sama a yau da rana kenan a kan birnin kyiv bayan da ta yi lugudan wuta a cikin dare biyu a kyiv din da safiyar yau sojojin saman ukraine sun ce sun ga buraguzan makamai masu linzami da suka fado a wasu sassan birnin wasu kuma sun fada ne a kan hanyar mota yayin da wasu kuma suka cinna wuta a kan rufin gine-gine akalla wata farar hula ɗaya ta jikata jim kaɗan bayan rantsuwar kama aiki sabon shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya ce batun tsaro shine babban abin da zai mai da hankali a kai ganin cewa babu wani ci gaba da za a iya samu mai ma'ana idan ana fama da rudani da kuma tashin hankali a yau litinin wasu hukumomin majalisar ɗinkin duniya guda biyu sun yi kashedi a kan karuwar buƙatar gaggawa ta wato abinci ke nan da yunwa a ƙasar sudan bayan da aka wato da yaƙi ya ɓarke a ƙasar kenan haka zalika a wasu ƙasashe da suka hada da haiti da burkina faso da kuma mali ana fama da wannan matsala sakamakon takaita zirga-zirgar jama'a da kuma kayayyaki. wasu kasashe guda hudu da suke kan hadari sun hada da afghanistan da najeriya da somalia da kuma yamal inda alamomi ke nuna daman can suna fuskantar yunwa ko kuma an yi hasashe za su fuskanci yunwa su ma suna gab da fadawa cikin wani mummunan yanayi tun masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. a madadin baba yakubu makeli da ya taya na gabatar da shirin da jewel gresham wadda ta hada shirin da kuma bada umarni da ma injiniyan mu charleston ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya.